Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum uwa. Barkamu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu. Mai suna mafari hargitsin rayuwa kashi na ɗari da ashirin. Wanda marubuci marubuciya Ummu Ma'azzam ta rubuta muke kamu kushi a wannan channel namu na YouTube. Guntun murmushi Sophie ta yi kafin ta ɗora da ci gaba da cewa wautar da zaki kuwa ita ce ƙoƙarin shiga tsakanina da mijina ko kuma na ce ma ki nemi ki kai ƙarata a nan za ki ga ainihin launin zuciyata da ta boyo cikin bayyanannen fuskata. Juyawa ta yi ta ɗau wata ka kaifa daga cikin jerin wukaken da ta suke blok a jere. ta juya tsinin wukar saitin ya karka wacce take tsaye kamar mutum mutumi kin ga wannan wukar ita zan saka na farka cikin ki? don ranar da kika yi kuskuren sakarwa mijinki jiki mijina jiki har ta kai ki ga bashi busassan jikin nan naki da ma jarabar namiji mai zai ci da wannan ta ƙara sazancen tana nuna wuƙa a kirjin ya kaka Wafa sautin Dr. Hamza ya ratso wajen daga bayan su sanu riƙe da wani ɗan babban kofi da cokali a cikinsa yana juya ti mai kauri da ya haɗa. Jalabiyar jikinsa ba ta ɓoye sauran danshin ruwan da ya wanka da shi ba ya karaso cikin kicin ɗin. Lokacin da Sophie take ajiye wukar a gefe, ta jiyo da murmushi a fuskarta ta ce, Karki manta ma, kar ki manta da abin da na faɗa miki kiyaye bari ni ma na yi sallah bata dubi duk ta hanza ba ta bar kicin ɗin saboda zuwa lokacin kishin ta ya fara kaiwa matakin da ya wuce kisa ta ɓoye shi zuciyarta ba za ta juri ganin hamzan yana ko da yi wa wata mace magana ba ne bari ba ta kulawa kuma wai ma a matsayin matarsa ita ganin ƙoƙarin kanta ma take da bata fara yunƙurin kashe ya kaka ba Ko da yake Samira ce ta na ta cewar ta kisa da kisisi na kadai ya ishe ta. Bayan fitar da Dr. Hamza ya matso kusa da haka kawace har lokacin kalaman sofi ke mata yawo a kunni suna samu ta wani mugun tsoro a cikin ranta. Sanyin hannunsa ta ji a cikin nata yasa ta firgige tana zami hannunta. Bai ba ta dama bayan ya ta ya ja ta zuwa kan standard chair. bayan ya ajiye ti ɗin ya taimaka mata ta zauna. Ɗaukar ti ɗin ya yi ya kurɓa ya ji da ɗumin shi ya yi daidai da ɗumama jiki. Da haka ya kai kofin bakinta a hankali muryarsa ɗan ƙasa ya ce ki shanye zai taimaka wajen dawo miki da kuzari bayan ya rage miki yunwa. Hannunta ta kai za ta karbi kofin amma sai ya janye ya hana ta. Da hannunsa ya sake ya kusanta kofin da bakinta. Baya da ta yi haka ta buɗe baki ya fara bata, har sai da ta shanya a take gumi ya tsatsafo a goshinta. Ta sanya bayan hannunta da ya sha jan kunshin da aka mata tsararren zane da ya zano a kan farin fatar ta tare da ƙara fito da tsallar kyawun zara Ya san hannunta masu tsini ta goge gumin ta ɗauki hannunta ta ji sansanyan hannun yana lataya ta. Ganin haka ya sa ta fara ƙoƙarin miƙewa amma sai ya sake matso da ita. Yana ta tashi hankali ta ɗago kai tana kallon fuskar shi. Cikin sa idanunsu suka haɗo wani yanayin da ta gaza jurewa. A cikin idanunsa take angowa don haka ta saurin sunkuyar da kai. Me yasa kika yi bacci haka kika zauna da yunwa? Ba kyau zama da yunwa kin ji? Nan gaba kai ki sake bacci mai yawa haka ta rana. An fi son mutum ya yi irin wannan baccin da daddare, kin ji kowa fa. So take ta ce ba bacci ta ba so take ta faɗi ainihin abin da ya faru. Sai dai rarraunar zuciyarta da ke makara da tsoron sofi, tana tunasar da ita kalaman sofi, tare da sake faɗa mata makomar karyata sofi da za ta yi muddin ta faɗi gaskiya. Ya sake kiran sunanta ta amsa. Ki daina min shiru-shirin nan ki dinga amsawa idan na miki magana kin ji ko? Ta ce to yaya dakta ba zan sake ba. Ya juya yana barin kicin ɗin kafin ya ƙara so kuma Sofi ta bar wajen. Wajen da take laɓe da gudu ta sama ɗakinta. A gurguje ya kaka ta tafasa shinkafa ta nuna ta tsantsane ta juye a woma. ta ɗauko miyar bayan ta juye a wata tukunyar ta daban ta ɗora tana fara ɗumamawa kamshi ya ɗume gidan. Kafin wani lokaci ta da mamu ta zuba miyar a wata goma da bata kai waccan girma ba. So take ta koma ɗaki ta yi wanka ta kinsa jikinta, amma tsoron haɗuwa da Sofiya na ta fita da haka ta zaune kawai a kicin ɗin. Idanun ya sauka kan babbar jakar barko da suka taho da ita a jiya, wanda kayan su girki ne ciki da kuma na shayi, wanda amne ta haɗa mata so tana sake jaddada mata. amfanin su lokacin da da sosai. Ganin tana zaune kawai sai ta sake miƙewa ta da ruwa a tukunya bayan ta zuba haɗin kayan shayin wanda amni ta nuna mata su dalla-dalla da haka taɗa wanda ta nuna mata shi ne na dare saboda cikin ganyen akwai sinadarin watsake gajiya. Suga kadan ta riba ta zuba saboda shayin ba mai cika yawa ba kuma amne ta faɗa mata cika shayi suga yana rage daɗin shi yana hana gardin sinadarin da aka yi amfani da su fitowa daga lokacin da ta ɗora shayin zuwa mintoci biyar da suka biyo baya ta fara tafasar shayin wani irin ƙamshi ne mai samar da nutsuwar zuciya cika gidan har makota Dakta Hamsa da tun yana waje ya fara shakar kamshin da kai tsaye ya masa jagora zuwa kicin. Daga bayanta ya tsaya yana kallanta. lokacin da take juya shayin a wani t-shirt ƙirar retro titanium da sufi ta saya a wani zuwa uk da ta yi amma tun da ta kawo su sai dai koyaushe a goge su a ajiye ba a taba amfani da su ba a hankali ya tako ba tare da ta ji sautin takunna shi ba ya yi mata rumfa da kirjinsa ya sa ta saki wani irin iyon tsorata da ta yi da sauri ya juyo da ita da hasken lantarkin da yake kallanta. Yana ɗan nazarinta ya ce wa fa me ya tsorata ki haka. Na lura tun zuwa na tsorace kiki ko wani abu ya faru. Girgiza kai ta yi cikin ƙaramin murya ta ce, kai ka tsorata ni na ɗauka kare ne. Kare kuma ya ce da mamaki a muryar shi, sake gyaɗa ta kai alamar e. Wafa bani da kare a gidan nan mai zai ka kare. Da sauri ta ɗago kanta da son ranta ne ta ce, Akwai kare mana yau ma da shi muka wuna ɗakinka. A hannunsa da ta ji a kan ƙirjinta ya katse mata tunanin da sauri ta ɗora hannunta a kan nashi. Idanunta na fitowa ta fara kuka wajen yi hannunsa. Alama ya mata ta shiru yana ɗauki hannunta daga kan nashi ba tare da ya janye nashi hannun ba. ya saurara kaɗan kafin ya ci. Kin ji yadda zuciyarki take tsananta bugu kuwa? Ba kyau saka tsoro haka a cikin rai, yana da hatsari ga lafiya. farkicin jin hannunsa kirjinta yana hana ta fahimcin bayanin da yake mata. So take kawai ya ɗaga hannun shi a hankali ya janye, yana nazarin bakon yanayin da ya bayyana a fuskarta. Ɗan murmushi ya kafin ya ci, mu je ki wanka ki shirya. Amarya sukutum ba kwalliya wa fa, Na yi zaton zan dawo na same ki kin mun kwalliya da za ta mantar da ni da duk wata guntuwar damuwa ƙwaya mu je yake wanka. Shi da kansa ya da mata ruwan wanka kafin ya fito ta yi shirin wanka bayan zanin da ta ɗaura. Ta zira dogon hijabi da har ƙasa ta dawo bakin ƙofar banɗakin ta tsaya. Gaba ɗaya zama a ɗakin tsoro yake ba ta yana fitowa ya ganta a tsaye. Da sigar sokana ya ce mu je na miki. Da sauri ta girgiza kai zan yi da kaina har ta murɗa ƙofar ta shiga, sai kuma ta dawo ba tare da ta yarda sun haɗa ido ba ta ce, don Allah ka jira ni kar ka fita. Yadda kai ya yi cikin ransa ya fara mamakin, tsoron ta ya ce, ba zan fita ba ki wankan ki da kyau kin ji. Kodar ta shiga ban ɗakin kasa fi ƙofar ta yi sai ta tura ta kawai. Tana tsakiyar ta wanka ta ji kamar ya fita jikinta da kumfa ta matso bakin kofar Ta kira sunan shi. Da ya karamar muryarta don ta tabbatar yana nan shiru ya yi bai amsa ba, duk da cewa ya ji ta sai ya taso a hankali ya bar aikin da ya fara yi a laptop ɗin shi. Sake matsowa ta tana buɗe ƙofar kaɗan ta kira sunan shi da ɗan kaifi daidai da suwarsa wajen. Karaf da ido da shi, Salati ta sa tana yin baya da gudu. ta rufo kofar tana jin wata matsananciyar kunya na neman sa ta kuka shi ne kana ji na ba za ka amsa ba ka bani tsoro me yasa za ka leko ni ina nan muryarsa ta bayyana dariyar da ta taho masa ya ce a ni dai ka nai ba ke kika kira ni ba to me yasa ba ka amsa ba kawai ta furta hakan muryar ta shagwabe da jin haushinsa gani na zuwa da kai ya fi saƙo kuma ban sani ba ko kira na kike na wanke miki baya. Ta furta hakan, ya furta hakan lokacin da ya koma ya zauna har yanzu. Yarinyar shimanta yake gani, gefe guda wani irin nishaɗi yake ci yana rasa shi. Bayan ta gama wanka ne ta dini cikin hijabi ta fito kai tsaye wajen da akwatin kayanta yake ta nufa tana kyan kallon shi. Bata wani bincika ba ta dau wata jar atamfar da take sama sabon ɗinki ne fil a cikin kayan da ba da ba faye mata banɗakin ta koma bayan kayan ta ɗan shafa mai da ta gani a ajiye a gaban makeup mego da yake banɗakin riga da siket ɗin ta san sun zauna mata ɗasa tsararren murmurarren dogon jikinta Lokacin da ta fito tana gyara ɗaurin ɗan kwalinta da ta amza shagala wajen kallon ta manta da abokin aikinsa da suke wata tattaunawa da shi a laptop. Gaba ɗaya kyawunta ya ɗau hankalin shi kafin ƙamshin sassanyin haɗin humra ya game masa hanci da ta buɗe cikin kayan. Cikin kayan da ta ɗauko ɗaya daga cikin labulan da ta taho da su, ta tsiyaya kaɗan a tafin hannu ta shafa jikinta da shi. Yanayinta na sanyi da nutsuwa shine yanayin da ya fi so da ita, komanta sannu kan hankali take babu kwarafniya irin na matan da yake mafarkin samu kenan. Dan murmushin da yake ciko halittar ta ta ce ya da gama, shi ɗan yana kallon ta bai ki ba a ce. ta yi tsaye haka nan gaba shi ya yi ta kallonta zuciyarsa na da ƙawata masa kyawun halartarta ya matsa fuska ta danyi saboda ta fara sikewa da yunwar da take ji yunwa nake ji kafin ta karasa magana ya miƙe ya tako a hankali ya kama ninta suka fita ya ce mu je ki ci abinci babu tare da sofi Ba su tarar da Sofiya falon ba don haka Dr. Hamza ya zaunar da ita kan ɗaya daga cikin kujerun falon ya ce bari na kira Sofi. Kafin nan zuba mana abinci da sauri ya nufi sama. Sofi wace damun tana labe ta daga sama jin tawowarsa ya sa ta sauri ta fito daga maɓoyarta. Ta yi wanka ta sake sabon shiri cikin wata evening gown backless launin sararin samaniya ta fi tsarin jikinta. irin na matan da suka ɗau duniyarsu da faɗi suke bin dare da rana wajen ganin zubin jikinsu ya koma haka wato wani iri daban. Rigar ta bi jikinta ta lafiye sassan jikinta da suke da ɗaukar hankali sun bayyana a sarari. Jikinta ta haɗa da nashi ta fara mishi salo da sauri ya riƙe hannunta da ta ɗaura a kan kirjin shi. Tana yawo da natsuwar shi daidai ya ce Sofiya. wannan kayan biyu ba ki je ki sauya kaya kin san dai ba mu kaɗai ba ne a gidan nan bai dace ki fito a haka ba kada ido ta yi cike da shan yero ɗanin da ta shiga ganin yadda yau yake kawar da ido da kan abubuwan da baya motsin kirki idan tana masa juyi da su dakta don ka karo aure ne za ka kasa sakewa a gidan nan to me haka ya ce please safiya ki fahimce ni ko da ba a gaban mace yar uwarki bai dace ki fita ka ba jikinki duk a bayyane dan zahirtawa yana kallon yadda kodaddiyar fuskar ta ta fara yin ja da bayyana bacin rai gudun rigimar da yake yi sosai don ya san mahaukacin kishinta baya so ya yi wani abu da zai sa ta kullaci ya don haka. Yar gwaninta yana sake tausasa murya ya ce, kuma kin san dai ina kishinki ya kike haka Dan murmushi ta yi tana jin zuciyarta na farfadowa da jikinsu da da ta sake yi tana kwantar da kanta a kafaɗar shi a hankali ta ce Daktar soyayya mai ƙarfi na kima ba zan iya manta da kai ba Ajiyar zuciya ya baki dan hankalinsa yana ga ya kaka ya ɗan ɗaga ta daga faɗa shi sofi. Ki sauri ki sauya kayan ki sako mu ci abinci. Wafa tana jiran mu. Zamewa yake ƙoƙarin yi ya ji ta rike hannunsa cike da gajiya. Ya daga idanunsa zuwa fuskarta. Hawaye gani sun ci cika gurbin matsakaitan idanunta suna dab da fara sauka. Safiya menene kuma ya furta hakan cike da kuntura. Ka haka na canza kayan sai ka zaɓar mun wanda ya maka. Tausayin raunin da ya hango a tattare da ita ne da son shi da tsananin kishinsa da take ya sa haka. Sai ya gaza masa mata a ƙoƙarinsa na son kyautata mata. Ya rage mata raɗaɗin da take ci. ya bi ta a hannu suka haɗe cikin na juna suka shiga ɗakin sufi da ta rufe ƙofar ta murɗaki Da haka baki ɗaya ta yi laushi a zaune kan kujera tun kan tana sunkuye tana jiran ta je takun sakkowarsu har ta kai ta fara ɗaga kai tana kallon kafar bina Ganin ko alamar su babu ita kuma yunwa na neman halaka ta sa ta sako ƙasa gaban abinci ta zuba kaɗan a filet. Ta cinye daɗin ɗanɗanon amne da ta wadatu da kaji kamar za ta tsinke mata kunne har wani limshe ido take. Kafin ta farga ta cinye cikin zakuwa ta daɗa wani a cikin nutsuwa take cin abincinta ba ta ankara ba sai da ta cinye kusan rabin abincin. Ta ɗaura da ruwa ta ji ta tam. Ta dawo nutsuwarta sai lokacin ta fara farga da daɗewar da suka yi ba su zo ba. Gata agogon falon da yake aiki ta duba, ta ga karfe goma na dare saura 'yan mintoci. Shirin da duniyar baki ɗaya ta ɗauka kunnenta ya ya tafi ya tado da makalallan tsoro da yunwar ta binne shi. Nan kirjinta ya buga ta tuno katon karen da ta tabbata yana nan a cikin gidan yana shawagi. Sauka ta da karar takuri a ƙasa tana jin yadda baki ɗaya zikar jikinta yake miƙewa. Tsoronta yana sake hawa da ƙaruwar kowace daƙiƙa ɗaya. Bata sa lokacin da ta miƙe a hankali ta nufi kafar benen ba. sai kuma ta ja ta tsaya tana jin shakkun hawa sanin da ta yi ɗakin sofi ne a saman. Ita tsoro take ji sun bar ta ita kaɗai ko da ba za su yi hira ba su sako ta dinga ganin su. Muryarta tana ɗarawa ta ciya ya darta ko alamar motsi ba ta ji ba, don sake ɗaga sautin ta ta yi tana sake kiran sunan shi. Wannan karan hada anti sofi amma kamar ba sa gidan. Wani irin tsinkewa da zuciyarta ta ji ta yi ne ta kusan faduwa saboda gwananin karen da ta ji a dab da ita. A daskare ta wai ga ta karen ba sai fa gurnanin da take ci gaba da ji. Adoyi ta fara yi duk ayar da ta zo bakinta sai dai tafi. Sai dai ta ji ta karanto. A hankali ta fara yin baya bayar ta koma kan kujera haushin da karen ya yi da ɗan ƙarfi da yake ba ta tabbacin. yana cikin falon yasa ba ta san lokacin da ta shige tsakanin kujera kudindini ta cure waje ɗaya ba duk kuwa da rashin sararin wajen ba ta san tsawon lokacin da ta ɗauka haka ba sai ji ta yi hannu na ƙoƙarin zakulota a wajen da ba ta kai ga fahimtar hannun mutum ne ko kuma na karan ba da zuwa yanzu ta fara tunanin aljani ne wani irin ihu ta saka ta rantsa idanunta gam cikin fitar hayyaci Rikota Dr. Amsu yake yana kubcewa, tana kubcewa ba tare da ta daina ihun da take yi ba. Jijjiga ta yi da ƙarfi ya ce ki Amina ki nutso ki da hayyacinki. Me yake damun ki ne haka tsoron ki yayi yawa. Jikinsa ta shige tana wani irin kuka cikin muryar kuka ta ce yaya dan Allah, ka mayar da ni gida wallahi idan ba haka ba karen nan zai kashe ni. Wafa ki nutsu babu kare a gidan nan. Ba mu da kare tsoronki ne ya cika yawa ki daina saka tsoron a baka a cikin ranki. Zai dinga yi miki gizo. Akwai wallahi ba gizo ba ne akwai kare. Yanzu ma yana nan na jin kukan shi. Wai me ya faru ne wannan take yi wa mutane ihu da daddaren nan kamar wata sabuwar kamu. Safiya ki yi wa mutane shiru Filis samza ya ce haka a riske da cin haushinta. Yana shafa kan kaka wacce take ta ajiyar zuciya a kirjinsa. Kwaba baki Safiya ta yi kafin ta tausa murya ta ce, Dakto ni yanzu ka je mu yi wanka mu Muka san dai kullum kai ma kake yana ni zama. Bai kamata kana zama da najasa ba. Kamar wacce wuta ta ja ta yakaka ta raba jikinta daga nashi. Kallon wasu ‘yan dakikoki ta yi wa kwayar idanunsa. da suka cika dab da so da tausayinta. Ta sauke na ta idan ƙasa tana jin wani irin abu mai nauyi yana danne mata zuciya. Da sauri ta Hamza ya taka yana son sake rokota, sai ta sake gocewa cikin muryar ta da kuka ya durkusa ta ce, Kar ka taɓa ni yaya ka je ka yi wanka. Bata tsaya ba ta juya da sauri-sauri daidai saukar wata kwalla da bata san ta kamaimaita mecece ba daga cikin idananta ta nufi yar hanyar da za ta kai ta da ɗakinsa tana jin tsoron da ya cika mata rai na raguwa sakamakon wani bakon yanayi da zuciyarta ba ta gama tantancewa da shi ba yake mata ciwo a zuci fiye da tsoron wata yar karamar dariya safiya ta da ya sadar ta hamza da duk ya ji jikin shi ya yi sanyi kamar wani mai laifi ya mayar da ganinsa kanta tana tsaye daga ita sai dan wani guntun towel da iyakarsa cinya ƙaramin tsaki yana rarar ta ya ce ki dinga sanin abin da kike yi filis za ta yi magana ya ɗaga mata hannu tare da kewaye ta ya wuce ɗakin shi da shigarsa ɗakin ya ɗora idanunsa kanta tana kwance a kan sofa ta ba da baya da alama ta yi shirin bacci domin ta rafu da dogon hijabinta daga wuya har kafa. Wani irin tausayinta ne ya tsirga mashi. tausayinta ne ya tsirga mishi, da ya rasa me take irin wannan tsoron. Shi ta idan da ya santa ya santa da tsoron kare, amma bai san abin nata ya yi kamari ka ba. Bai ce kala ba kamar yadda ita ma bata nuna alamunsa ta san da shigowarsa ɗakin ba ya wuce ban ɗaki. Ya kaka da idanunta suke rufe tun da ya shigo ɗakin ta buɗe idanunta a hankali. Tana jin yadda damuwa take ƙara mata yawa har ta rasa da wani za ta ji. Da tsoron sofi wacce ta mata barazanar da take da tabbacin za ta iya aikata mata abin da ta ce ko kuwa da tsoron karen da yake gidan yake rayuwarsa da take da tabbacin Sophie ta san da zaman shi tunda tare ta fara ganin su. Gefe guda kuma ga ciwon da take ji yadda zuciyarta take kyankyasa mata. Rashin so da shi kansa da Hamzan yake fara gwada mata. Banda haka ita ta wuni da yunwa ƙarƙashin horon matar shi. Shi kuma tun da ya dawo banda nan nan da matar tasa yake yi. Suna nanukar juna baya baya ta tata ita da take bakuwa a tsakaninsu. don saboda tsabar cin zarafi ma daga zuwa ya kira ta shi ne. Ai ta ba yarinya karama, ai ba ne, ta san abin da ya tsaya yi da matar shi, duk da ta san yana son matar shi amma ba ta san ba ta san san da yake yi mata ya kai ya mayar da ita wofi ba a tararansu na farko a rayuwar aure. Tun yanzu ma kenan Sophie ta fara janye shi lokacin da ya kamata. a ce da ita yake tare, ina kuma ga a gaba. Kalaman Safiya suka fara dawo mata da take gargaɗinta akan haɗa shimfiɗa da mijinta. To a yadda ta ishe shi ɗin nan ma ita yaushe zai wani kula Ita dai ai akwai za. Ita ai kawai za ta zauna ne ga yadda rayuwa za ta mata. Amma ba ta tunanin wani farin ciki irin wanda ake samu a rayuwar aure. ko da ya fito tsayuwa ya a kanta bayan ya sanya riga da wando na kwanciya bacci a hankali cikin tausasan murya ya kira sunanta shiru ta yi kamar bata ji shi ba jikinsa ya ba shi idanunta biyu tana jin shi don haka ya taka a hankali ya matsa tare da zama a bayanta jikinsa na gugar nata wafa na san kina ji na tashi mu je na baki abincin ni ma yunwa nake ji Shiru ta sake ganin aka yi sa hannu ya jiyo da ita bayan ya janye hijabin da ta rufu. Idanunta suke ƙasa-ƙasa yake son kallo, amma ta ƙi da ƙyar ta iya cewa, ya dakta ne fa na ci abinci kuma na ƙoshi. Me yasa kika ci kika bar ni daga yau idan ba na gida? Kai ki sake cin abinci ke kaɗai ba tare da ni ba, ko ba ki ji ba, Shiro ta yi mashi sake sassauta muryayen saboda ya fara fahimtar kamar fushi take yi da shi abinda kuwa ba halinta ba ne ita mace ce ma'abociyar fara'a da yawan murmushi to yanzu mu je ki zuba min ni na ɗanci ko kaɗan ne kin ga yunwa ke ji sosai ɗan jin ta yi kafin ta ce to tsayawa yana kallon fuskarta da ta ɗan kumfura kumatinta sai ya ga kamar da da kyau ta yi wafa komai kika yi sai ki yi kyau da kike fashi kamar karki dariya idan kina murmushi kuma ba na son ki daina saboda fara'aki yaɗa take da farin ciki na. Abokai ce ta ɗan kalle shi tana jin tasirin kalamansa cikin ranta a hankali ta ce mu tafi ka ci abincin da suka koma falon ta zuba mishi abincin daidai cikinsa yana ci yana ɗan kallonta ta shiro tamkar mai tunani kafin ya fahimci gyangyaɗe take. Bata san lokacin da ya gama cin abincin ba har ya sha shayinsa saboda kwantar da kai ta yi a jikin kujera sosai take bacci.